mutanen da suke azzalumai وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم الله ba zai yi wa mutane hukunci da ɓata ba bayan ya datar da su zuwa ga hanyar shari'a har sai ya bayyana musu abubuwan da suke haramun waɗanda yake wajibi su nisance su idan sun aikata abin da ya haramta musu bayan ya bayyana musu haramcinsa sannan sai ya musu hukunci da bata hakika Allah masani ne akan komai da komai babu abin da yake ɓuya a gare shi kuma tabbas ya sanar da ku abin da ba ku sani ba